ya riga ya ta nuna sai ta mun makare ta yayi ba ai ai sai a hakura kuma a fuskanci lahira ko babul ja'di babin da ke bayanin dunkulallun gashi قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مالك بن انس عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance laisa bis tawilil ba'in ba dogo bane tsawo mai muni wala bil qasir ba kuma gajere bane kuma gajere gajartaka mai muni walaisa bil abyad al amhar ba fari bane kuma can fari har kuma yayi muni ba walaisa bil adam ba kuma mai kala adam shine mai shine launi da ya hadu da fari da baki haka wala bil ja'di yace manzon Allah gashin sa kuma ba don kulallu bane al-khatat al ma al ma mai tsananin don kulallu ba wala bis sabt ba kuma mikakkun gashi ba ne kamar irin gashin mutanen kasan indiya za ga gashin su mikakku ne kamar roba ba su da wani kamar haka ciki to manzon Allah gashin sa ba dunkulallu ba ne ba kuma irin wannan bane matsakaici ne duk halin manzon Allah eh, matsakaita ne ولا بالصبت بعثه الله على رأس أربعين ألا يا أيقوش أكن شكرو أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين يزون maka shekara goma madina shekara goma kan wannan sun cire kari kenan ko in ma ka faɗa shekara goma ɗaya sha uku ko wa tawaffahu Allah ala ra'si sittina sana Allah ya karbi ransa yana cikin shekaru 60 wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda ba shi da furfura guda 20 tsakanin kan da jima sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول ما رايت احدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم yace ban taba ganin wani da ya fice shi kyau ya ado cikin riga jajaye ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال بعض اصحابي عن مالك ان جمته لتضرب قريبا من ميت بيته yace lallai jayi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zalzalo harsuna. a taba kafadunsa kana abu ishaq سمعته يحدثه غير مرة أبو إسحاق ناجي من رواية نابادة وأن اللاباري سيدة ما حدث به قط إلا ضحكا يتي جس أن ذي باري وأن اللاباري سيدة سيدة محدث مسلسل جنم بضحك تابعه شعبة sha'aruhu yablugu shahmata uzunai an samu mutaba'a daga shu'ba yace ga tuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kai shahmatul uzun shine wannan gefe karshen kunni inda yake da laushi din tun daga farkon kunni in ka kama tauri zaka ji ko sai kana tafiya sai ka zo karshen kunni inda mata ke hudawa su rataye yan kunni shine shahmatul uzun قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي قراني الليله عند الكعبه يتي نا غني اكن wannan dare wurin Ka'aba فرأيت رجلا آدم ka ahsani ma an tara'in min udumin rijali yace sai naga wani mutum mai kyau mai kala tsakanin baki da fari lahu limmatun yana da suma mai tsawo ka ahsani ma an tira'in min liman fiye da duk yadda take ganin tuma mai tsawo kad rajjalaha ya taje gashin ya taje tumarsa fa hiya taqsuru sai ga gashi yana diga yana diga ruwa kamar daga yanzu fito daga wanka mustaki an ala rajulaini yana dogare kan waɗansu mutane guda biyu au ala awati rajulaini ko akan tafadin mutane guda biyu ya yasufu bil baiti yana tawafin ake kaba fasa'altu man hadha sai na ce wane ne wannan kuma mutum ga shi kyakkyawa ga shi da tuma sannan ya caji tuma kuma saboda tsananin kyau da tsafta tuman ma yana tana daga da ruwa suna ɗiga ruwa faƙila sai aka ce almasihu ibn maryama aka ce isa kenan ibn maryam wa idza ana bi rajulin ja'adin afidin a'war al-ayn al-yumna manzo Allah bayan yayi mafarki ya an nuna miki annabi Isa sai kuma ya ga wani yace sai ga wani mutum mai dunkulan gashi mai ido daya ka annaha inabatun fatiya idan suna dama idan ya mutu ka ce inabi ne da ya da ya rubu فسألت من هذا wannan. وانين ولا فقيل المسيح الدجال في أكد المسيح الدجال هنا أعاذنا الله منه من ذلك Allah kiyaye ko fitina ce za ta fa zai zai auku shi yasa duk sa'an da manzon Allah ya yi sallah sai ya roki Allah ya kiyaye manzon Allah ai aka ce maka mahutun bi hizbillahi fi kulli hay'at fa fi hali iladin wa fi hali nashatin ai an gama ko mahutun bi hizbillahi an kewaye shi ne da kariya ta Allah madaukakin sarki fi kulli hay'atin a duk halin da ya kasance fa fi hali iladin lokacin da aka haife shi wa fi halin da kafin da lokacin da ya tashi ya rayu baki daya ai an gama ko amma duk da shi manzon Allah duk sa'an da ya salla ba zai salla mai barci Allahumma inni a'udhu bika min azabi sabr wa min azabi an-nar wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal yace ku hankali babu wani annabi cikin annabawan Allah tun daga wani har zuwa wani sai ya tsoratar da mutanensa fitnatul masih ad-dajjal ina tsoratar da ku ina kiyaye ku ina nuna muku kamanninsa za ku gani akan goshin sa an rubuta kafirun sannan ga kamanninsa ga kaza kaza kaza kaza kaza amma in zo ba zai shiga Madina ba zai zo ya tarar da Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai da Madina kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunanta Madinatu Yathrib ka girmati nakhlin aw ka jannati Yathriba ka ce kaman a kaza kaza kaza ko ko a gonaki ne na kasan Yathrib mun gane ko to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina sai ta zamo almadinatul munawwar shine take da haske har zuwa yau haka annabi albarkacin haka manzo albarkacin manzo Allah manzo Allah zai hana almasihu dajjal shiga madina zai zo duk kewayen madina bodan madina duk zai tarar da mala'iku suna kare shi to yaya za a yi da rabonsa da ke cikin madina munafukai duk ta za su yi tsarar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yasa manzon Allah yake mana duk sa'an da kai sallah kada ka sallame sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiih ad mun gane ko ina ma na wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri azaban kabari wasa ne wasa ce wa min azabin nari da azaban wuta wa min fitnatil mahya wal mamati Allah muna roƙonka ka kare mu da fitinar rayuwa da fitina ta mutuwa yanzu fitnatil mahya sai an bayyana maka me take fitnatil mahya tun daga kana kallo fitnatil mahya kowa ya saka ko ko sai ai mutum bayani ba sai ya mutum bayani ba ko kowa ya san menene fitnatul mahya wal mamat sa'annan kuma wa min fitnatul masih dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya kare shi wallahu ya tumka minan nas wallahu ma'aka wallahu duk baki daya amma sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al'adab al-qabr wa min al'adab an-nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal sa'annan sallallahu alaihi wasallam ko bayan kai tahiya sai kai salatin annabi sa'annan wa'annan addu'o'i guda biyu sai kai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru illa Allahumma inni zalamtu wa'annan addu'o'i guda biyu sai kai sa'annan ka sallame manzon Allah yadda yake yi kenan eh ya zama da manzon Allah da Allah ya kare shi yadda yake yi kenan kai ya kamata kai ya kamata ka mai da himma duk sa'an da kai sallama in yace maka in ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina tammat sai ka ce a'a amma salatin annabi salatin annabi an sunnata ko da cikin tahiyya ta farko ne tahiyya ta biyu ma malaman hanabila suka ce farilla ce in baka yi ba sallar ba ta cika ba sai kai salatin annabi sa'annan kai wa'annan addu'o'i guda biyu da manzon Allah ya nuna haka manzon Allah ya nuna mu sayyidina Abubakar haka manzon Allah yake yi har ya bar duniya duk wace kiwuya za ta sa kai ka je at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kike nan sai ka sallame sunna ta cika eh ba kai ma annabi salati ba ko kai ba yake bihi yuqtamu dhikrun jamil ko da abin da zaka yi sai kai ma annabi salati ko ko albarka yake ta samu ko albarka kadan ka samu na salati annabi salati ɗayan kai Allah zai maka goma salati za ka yi ma annabi ɗaya saboda daraja da ɗaukakan annabi wurin Allah sai Allah ya maka goma salatin ka ɗaya da goma da Allah ya maka wanne ne tabbas wace irin albarka ce ba za ka samu ba su ma annabi salati to amma sai ɗan fa ba zai kyare shaitan ba zai kyale ka ba sai zai kama ka shi kenan kana son annabi kana son kai masa salati sai ce maka ai salatin da manzon Allah yayi ga kaza kaza kaza sai kai ma yace ga wanda kai ma zaka kirkiro ga wanda wanda ya kirkiro ga wanda duk masu fasaha duniya duk masu tsoron Allah duniya to haɗu akan za su kirkiro salati daya ba su isa su kirkiro salati ɗaya da zai daidai da harafi ɗaya da su daga harshen manzon Allah ba shi yasa har abada in kai ma manzon Allah salati da salatin da ya fito daga harshen manzon Allah shine zaka samu ɗaukaka fiye da duk wani salati da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hana cewa kai manzon Allah salati da kowace siga ba matakan babu kalmomi muna na aski ba a hana ba amma duk siga ta yi daidai da sigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه إذا من الله صلى الله عليه وسلم هنا بسوما هارسنا زوقه وسنا زوقه وكم كافدنسا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس كان يضرب شعر النبي النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن قتادة قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا yace na tambayi na tambayi anas na tambayi anas dangane da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce rajulan fayayye ne kacce ne tajajje laysa bisabti wala bil ja'di ba ni kacce ne kaman gashin wayan farare da zaka gaisu kaman roba ba ba kuma dunkulallu bane tsaka tsaki yake wala bil jari baina udunaihi wa atiqihi suna saukowa tsakanin kunnayensa guda biyu masu daraja da kafadunsa قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين يتي من الله صلى الله عليه وسلم ميتككم هنائين لم أرى بعده مثله من رواية يتي أنا سيتي بل تبقى wani kaman manzon Allah ba bayan sa wa kana sharu nabi sallallahu alaihi wasallama rajulan yace gashin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama sakakke ne mikakke ne la ja'ada wala sabita ba dunkulallu bane ba kuma mikakku bane irin na mutanen kasan India قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين يتي من الله صلى الله عليه وسلم ليتكفون هنائي kai ne mai cikakkun kafafu ne ba tsirara ne hasan alwaji kyakkyawan fuska ne lam ara hu wala hu ya yake ban taba ganin irin manzon Allah ba gabanin sa ko bayan sa wa kana basital kaffain yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kakkun tafuka ne da shi halitta su haka take sa kuma haka take baya rikewa baya rowa baya kawo haka halitta halitta take haka kuma tabi'arsa take sallallahu alaihi wasallam قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شفن القدمين والكفين الشفن شيني من كوري تككو Wata وتعفو برهط غير شسم كأنه أصارع زبل أو مساوي wai tana baiwa tana kyauta da laushi da taushi ba da kauri ba wai laushin taushin wannan abin ka ce gwazar mu ne na bareyi ko ko asawakin itacen iski ne ce tasali ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaurayen Allah ma'ana cikakkun halitta da shi wal kafai wa qala abu bilal haddathana qatadatu an anas au jabir au رواه جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له yake bayan manzo Allah ban taba ganin wanda ya kama da ban taba ganin kamar sa ba ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال يتي من كسن كور عبد الله بن عباس الله تعالى مسيدا سي اكا تنو مغانا الدجال انا تتوناوا فقال سيتي انه مكتوب بين عينيه كافر يتي هكذا اغني اربطا فكان اذا نصب كافري وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكن ولكنه قال أما إبراهيم فتنة المحيا قال أما إبراهيم يسير من قال أما إبرا النبي إبراهيم fanzuru ila sahibikum ku kalli abokinku manzon Allah ke fada cewa in kuna son ku ga kamannin annabi Ibrahima ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kama da annabi Ibrahima wa amma Musa yace amma annabi Musa fa rajulun adamu ja'adun mutum ne mai kala tsakanin baki da fari ja'adun mai dunkulallun gashi ala jamalin ahmara kan rakumin ja mahtumin bi khalabatin ka anni anzuru ilaihi idan hadara fil wadi yulabbi ka ce ina kallonsa yayin da ya gangaro a cikin kwari yana talbiya sallallahu alaihi wasallam babu talbidi babin da ke bayanin hukuncin dan farar da gashi in mutum ya yi harama za shi aikin haji sai ya sa wani abu a cikin gashinsa ya dan farar da su don su saura haka nan kar su dunkule ko kar su haje da juna ko kar su dauki da ci sai abin da saukar shi sai ya faɗi baya cuɗanya da gashin dan an dan farar da gashin shine at-talbidi قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول ناجي عمر الله يكرم سداينا فدتوا من ظفر falyahliq wala tashabbahu bitalbib yace duk wanda ya kisa gashinsa, ko ya dan da gashinsa, sa to in zai gama aikin haji ko umra ba su shi zai ba aski shi ne wa kana bin umar yaqulu laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mudaffida yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin kasancewar sa yayi talbibi talbibi shine ka dan farar tashi kai sauran haka har ka zama aikin hajji قال حدثني حبان ابن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تلبية حالا كفنتيونسا يا دم فرد غاشنسا يقول ينا فدر سوى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يتي لا يزيد على هؤلاء الكلمات يتي حتى نجي من زن الله نعي بايا قاري أتى akan haka ma'ana in aka tambaye ka yaya tarbiyyar manzon Allah take sai ka ce manzon Allah cewa yake yi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak amma ka ne ka ɗauki a ɗauki littafi ana tsawafi ana karantawa ana tafiya ana karantawa ana tsawafin da za ka yi duk duniyar nan kana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar duk wani littafin da za karanta addu'a da ke ciki wannan addu'a ta kunshi rabbana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana ya kunshi duk wani alheri da kake so ka yi Allah wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nan ya wadatar tasbihi za yi subhanallahi wa bihamdihi tahlili za yi salati annabi za duk abinda za yi kana tawafi ko kana kewa kana tafiya ya kai ka dauki littafi kana tafiya kana karantawa kai kin tibi da wannan wannan ya tibi da kafanka wannan ya kawo duk hayaniya wurin tawafi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس نرى حفصة يا مصدر الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تهلك منين يسا متى نسمو وروري عمرة كيف وروري أي كبا anta min umartika qala inni labbattu ra'si manzo Allah ce ni na dan farar da gashi na ne wa qallatu hadi naima hadaya tara kai na ata alama fala uhillu hatta alhara ba zan warware ba har sai na har sai ranan yanka ranan suka kenan ko babul farqi babin da ke bayanin hukunci mai suma da yawa ya raba su biyu wannan bangare ya sauko haka wannan bangare ya sauka haka shin ya halarta ko bai halarta ba قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ba a ce mishi ga yadda za ka yi ba kai kaza ba to mutane sun kasu kashi biyu mushrikai da ahlul kitabi wannan aiki ne da mushrikai ke yi wannan abu ne da ahlul kitabi ke yi manzon Allah in Allah bai umurce shi da wani abu ba ya ci koyi da ahlul kitabi don sun fi karkata zuwa littafi amma maguzanci shi ba shi da wani babu wata shari'a da ke cikin maguzanci mun gane ko wa kana ahlul kitabi yasdiluna ash'arahum wa kana al-mushrikina yafraquna yace ahlul suna sako gashin su zunzaro gashin su wa kana al yafruquna mushrikai kuma suna rarrabawa ru'usahum fasadala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi irin na ahlul kitabi nasiyatahu thumma farraqa ba'du sa'annan daga baya kuma yazo yana rarrabawa to ya halatta kenan ko قال حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وضيح الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تكي كاكي انا كلن كلن كرارين لأنشا اكشافا منذ الله اتكالي كسر رب غاشة سبدادي حالي كسر شيء وانسا ينا cikin ihrami babu zawa'id al-zawa'id jam'u du'aba abinda ake cewa zawa'id shine ne zanko kenan ko me zanko ba sanko ba akwai zanko aski ake a masauran gashi eh shine ne akwai sun ne ake ko gashi da yawa mun gane gashi da yanayi mai saga a aske wani wuri a'a zanko duk tashi mai yawa za a ce mishi zanko mun gane ku za a ce mishi zanko kuma za a ce mishi zanko kuma a aske wannan wuri a aske wannan wuri duk ana ce mishi mun gane ku قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفرد ابن أنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بكر وحول السند وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة yace na kwa Abdullahi dan Abbas yace wani dare na je na kwana wurin mai maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bikil harith khalati wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha wannan daren girkin ranar girkin ta ne fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallar nafila Abdullahi dan Abbas da ya kalli yadda manzon Allah ya yi sai shi ma ya tashi ya je yayi alwala ya tsaya sai ya tsaya kuskure daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah Allah ya kama gashinsa sai ya jawo shi zai tsayar da shi inda ya gashi ya kama ne ya tsaya haɓinsa ba can da farko hagu ya tsaya ya tsaya hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in liman ya tsaya ni kadai in yana da jama'a sai tsaya bayan in mutum biyu ne in mutum ɗaya ne sai tsaya ina daman manzo Allah to da yazo ya tsaya hagu sai manzo Allah ya kamo shi wata riwaya sai manzo Allah ya kama kunninsa wannan riwaya sai manzo Allah ya kama zankon sa gashin sa haka ya ya dawo da shi inda ya dace tsaya ke eh, da dama kenan ko fa kuntu an ya yasarihi fa qala qala fa akhadha bi bu'abati ja'alani an yamini قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بكر بهذا وقال بذؤابتي او براسي babul qaza'i babin da ake ce ma qaza al shine a kawo yaro kankani ko yariya a aske gashi sa wani a bar wani shine ake ce ma al alqaba don kudan jirgi ne to sai aka ɗauka aka yi amfani da shi mu sai a aski gashin yaro kan kanye nan gefe sai a bar sauran ko ko aski sauran a bar wani nan ku in ya mace sai a aski a bar mata uku ko in namiji ma to duk a wannan duk an hana ko a ce duk ko a bai قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القضاء يتي من الله يا يعني قضاء قال عبيد الله قلت وما القضاء sai na ce ma Abdullahi dan Umar menene kaza din fa ashara lana Ubaidullah qala idza halaka sabiya wa taraka hahuna sha'ratan wa hahuna wa hahuna ma'ana ka ai kai ma yaro aski a aski kai wani wuri a bar wani wuri a aski wani wuri a bar wani wuri ya zama shine ake ce kaza ai hani fa ashara lana Ubaidullah ila nafiyatihi wajani janibai rasihi qila li ubaydillah fal jariyatu wal gulam aka ce da ɗa namiji ko da ya ta mace duk ɗaya ne qala la ajri haka za qala sabiyyu haka za qala sabiyyu qala ubaydillah wa awatuhu fa qala amma al qussa wal khafa lil gulam fala ba'sa ce amma al qussa ajaa a titi a aske gefen yaro karamin nan gefe na dafana da na hagu ko a gyara miki bayan keyarsa a gyara shi haka yace wannan babu da shi bai shiga cikin hani ba ولا بأس بهما ولكن القفاء أن ta بناصيته شعر وليس في رأسه غيره sai a aske kai shi duk a bar ma farko ɗansa ko su kullum sannan gaba sai a bar gashi ka ai amma a aske sauran ne aka ce bai halatta ba wa kazalika shaqqu rasihi hadha wa hadha قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن انس ابن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء babu tafyibil mar'ati zawjaha bi yadayha yake babu da ke bayanin mace ta shafa ma mijinta turare da hannunta in ka gama alwala kai wanka kai alwala za ka juma'a sai ta zo shafa maka turare ko sai alwala su kansu malamai da suka ce a munawaqidul uzuri sai suka ce ne ahdathun wa asbab ina mana ahdathun wa asbab ahdath abinda yana faruwa a lola ta warware asbab wai sababi ne da me yiwuwa a lola ta warware ba lalle bane ba lalle bane ko sun mazhabin malikiya sanadin sabihiya Abdullahi dan Umar ba ko Abdullahi dan Umar yana da jariya ku yanga ita ce masa lola kullum yana cikin mawasa mana kullum a kada umar a lura da shawarwari kenan in kai alwala za ka je masallacin a zuwa ta ce ba za ta fesa maka ba tun da yana ta ta maka ko ta shafa maka babu komai ba zai warware maka alwala ba قال حدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد ان اكثر امه تتبع الولاء تاور وي امه تتبع جسمك ذاك جدائي wai jin daɗin zai sa masi ya fito don masi da fito baka me ya hada jin daɗi da warwarewa alwala قال حدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت تتي عبد الرحمن بن القاسم عن عائشه قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بحرمه التي ناسك na shafa ma manzon Allah turare da hannayena a lokacin da yasa ihrami wa tayyibtu bi minan qabla an yufiza amma kuma na zo na shafa masa turare kafin ya je tawafin ifada an gama ko ba kana son ta shafa maka ba ta izini akwai abubuwa da matar ke son ta yi maka ba wai sabuwa masu wahala ba ita ma tana son ta yi wai dan ta ji dadi tana yi ma mijinta mm. to in baka saba ba duk abin da za ta yi maka sai ka ka kule sai ka baka haushi sai ka ji ba daɗi wallahi duk shedan ne babu tsiri kirati wal lihiya yace babin bayanin hukuncin a shafa turare a gashi ko a gini ma'ana addinin musulunci yana son tsafta yana son kanki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa kanki da tsarta saboda yana ganawa da mala'iku qala hadathana ishaq ibn nasr qala hadathana yahya an abi ishaq an abd الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى nana aisha ce na kasance ina shafa wa manzo Allah turare da duk yayyen turaren da aka samu hatta ajid wa bi satihi fi ra'sihi wa lihiyatihi take har na rinka ganin kallin turare a cikin gashin manzo Allah da geman sa muhallin shahidi ke ko ba ce kamar su ma buza kamar su fi da fi kunkunya fi kwafa da fi shaya fatta addinin musulmi babul intishati babu da ke bayanin cewa ka tage gashi ka ka gashi, ga ka ka tsaye kar a bar da shi ya faru a قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد ان رجلا اطلع من من جهر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحك راسه بالمجرى wani sahabi ne ka a cikin wani rami gidan manzo Allah sai hango manzo Allah yana yana tsufa kanshi da matsayi فقال sai manzo Allah ce law alimtu annaka tanzuru la fa'antu biha fi da na kallo na da na soki ilim ka inna aka ce kai sallama ka nemi izini saboda kada ka kalli ba so ka babu tarjil al-ha'id zawjaha yace babin da ke bayanin mace ko tana haina ya halatta ta taji gashin mijinta ko yana cikin masallaci ne ko ya fito ne ko yana da alwala ne ko za shi sallah ne ko ne ne ba abin da zai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت لنا عائشه تسي كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم تسي ما كسنتي انا تاج غاش منزل الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض الواو واو الحال انا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا حائض خبر للمبتدا والجمله في محل مثل على الحال معنى حاله كوني حائض بالدنيا ɗaukaka duk inda ka kai da ilimi duk inda yi da tsarkaka baka kama ƴar yatsan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma yana hulɗa da matarsa tana haila kai kuma lokacin da matar ke haila sai shi ɗan ya zai saka maka kiyayyar ta har abada tare da قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه مثله ya isa ko ya Allah sarki Allah ka yaye muna fatara da talauci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka yaye wannan tsanani da fatara da na man fetur da ababen marmari da da da abinci Allah ka yaye Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka sauki Allah ka hore mana za mu yi kada ka Allah ka hore masa za mu yi hali Allah ka sa masa albarka Allah ka yaye mana fatara da talauci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma ajina fi man hadayt wa tawalla na fi man tawallayt wa barik lana fi ma atai wa qina wa wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qim lana min khashyatika اقسم لنا من خشيتك ما تحول به wa min معصيتك ma tuballighuna ما تبلغنا wa min al-yaqini ma tuhawuna به alaina مصائب الدنيا أحييتنا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب وجوب الحج وفضله